Ziyaran nan da muka yi a Kominak da Somayir a watan August da eh, kwana bakwai zuwa kwana goma sha ɗaya a nan Arlit don mu gani mu ma mu samu bayani bisan harkar. To da muka tahi abin da muka gani mun ji daɗin shi. Saboda kahin mu tahi dukanmu mun samu labari da dama bisan waɗannan kamfanoni. To da muka tahi sai muka gani a Arlit wa duka rayuwar da ake yi a Arlit waɗannan kamfanonin biyu su ne suke taimaka da dama ana yin rayuwa Arlit. In kaga ruwa mun ga wa'ansu ma karte da ruwan sha ma so mayar da kuminak take bada shi kuma mun tahi mun ga wurin fannin lahiya mun ga hospital din to mayar da hospital kin kuminak abinda muka gani can cikin hospital kin nan kayan aiki da kwararrun ma'aikata kana tsammani ma ba Niger kake ba kuma suka kwatanta muna hospital kin nan da suka yi ko wan dan Niger ko ina ka huto in dai ka zo neman magani ko ko baka da lahiya banza ne ake ma aiki muka gani da suna tamtamna da hankalin al'umma da shugabannin Arlit in akwai wata matsala kuma kuma sai su zo su gamu cikin wannan kwamitin kisu su na mun yi magana da su a bannin lahiya ma'aikatawa wanda ake cewa radio activity ni dai eh, da muka tahi muka gani muka yi ziyara wannan abin da ake gai da abin da ake ce akwai rashin sani da yawa cikin shi kamar mutane nan ganye mai da suke ce ai kominaka da somayir suna sace mana wani abu suna sace mun kuɗin mu ina shi akwai rasin sani kwarai da gare shi rasin sanin wannan ba laihin wanda bai sani bane ni ina gani laihin gwamnati ne da laihin so kominaka da somayir su ne ya kamata su yi kokari yan ƙasa su san abin da ake yi da suka ba mu mu dama muka tai muka gani su ba ungoyi da dama wannan izini su ma su tai su gani na da idan su aka ce gani ya hiji ko eh, ina ji wannan ne abin da ya kamata a yi da yi continue ana jin daɗin juna tunda kun san dan shine nake gani a ƙara ba da mutane labari kuma a sa mutane su tai su gani yahi